Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin goma sha hudu ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu, shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyarmu rukayya basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Batun haka yake masu sauraro barkan ku da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar da kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna kan batutuwan da suka shafi zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum. A yau ma za mu taɓo ɓangaren matasa kamar da yadda kuka sani shirin ma ya fi ta'allaka ne ga batutuwan da suka shafi matasa maza da mata. Kazalika kuma kar ku manta za mu taɓo muku ɓangaren da muke hira da mawaƙa sannan kuma za mu shiga fagen kwalama mai hira da macen da za ta koya ma wato wadda ba su iya ba ko kuma wadda suke neman ƙarin sani a fannin da ya shafi girke-girken zamani har ma da na gargajiya. To amma kafin nan bari mu ɗan sarara kana muka dawo samu shi cikin shirin. rawa To madalla, to haka yake masu sauraro kamar yadda dai kuka sani yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi mata fa mata mata amma kuma a cikin shirin akwai maza. Shin me yasa ake cewa mata kan canzawa da zaran sun yi aure? Rashin fahimta ne ko kuma dai hakan ne mata na canzawa da zaran sun aure saboda akan cewa mace tana da tarbiyya amma kuma akan cewa ko in ce wasu daga cikin al'umma suna ganin mace in ta aure tana ganin ta samu lasisin zaman gidan mijinta to sai a ce ta balle ba ta kula da mijinta ko ba ta mutunta mijinta da dai sauran abubuwa makamantan haka to batutuwan da zamu tattauna kenan ko kuma in ce batun da zamu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe. To ya sunan malamar Malama Zainab Abubakar. Ke sunana tuna Abubakar Sani. Eh, har yau dai kina tare da Sama'ila Salisu ma'aikacin judiciary a nan Abuja. na Abubakar Adam Kuntuwa. Yau ba sarkin magana. Suna na Salis Ahmad Muhammad. To masha Allah idan na fara da kai Malam Abubakar akan cewa mata na canzawa da zarin sun yi aure. Shin rashin fahimta ne sa ake musu wannan tunanin ko kuma dai haka din ne suna canzawa? To jama'a masu sauraron masu alaikum. duk ne na so a ce me yasa ma'aurata ke canzawa amma ya ka ɗauki maudu'in cewa mata na canzawa haka ne ko na canzawa amma tunan za mu ɗauko batun bangaren mata ne eh mata suna canjawa a sai dai canjin ina ganin canji ne na wanda bai kamata a yi korafi ba ake korafin a kan shi to gaskiya ina ga mafi yawancin sauyin korafin da ake yawan yi na ba gaira ba sabon ne mafi yawanci ba na ce ɗari bisa ɗari bane akwai wanda dama eh suna za su yi korafi za ki korafi ko za ka yi korafi daga sai ne an canza din amma mafi yawancin canjin za ki ga ba wai daga kwana ɗaya kwana biyu bane ba abin da ke faruwa ne ma'aurata suka kasa faɗi ko kuma suke kasa fahimta shi ne cewa idan ka auri mace da yana tunanin cewa idan sun shekara ɗaya shekara biyu suna soyayya ko shekara ɗaya yana samun cikakken lokacinta wanda take a gida girka mata abinci ake yi ko a ce a gida in ma mai abin in ce a matsayin mataimaki ake kallonta aikin nan ba ɗari bisa ɗari wato yawan jaba a kanta ba idan makaranta ce ko na ba za ka cewa tana da wato abu rabi da rabi take ba ta'allaka a raja'a ana wato sa ran abu a wajen ta ɗari bisa ɗari amma in ta je gidan miji fa tambaya a nan take shine cewa an ɗora mata komai ɗari bisa ɗari ita za ta yi na domin gida kenan na kula da mijin na sauran aikace-aikace da sauran hudodi. Wannan fa na fara magana ne a yayin da ba a kai ga haihuwa ba, hmm. a an yi auren ne tukunna. Dole za a rika samun canji saboda wannan aikace-aikacen. Da haka shi namiji idan bai sa wa kanshi ko ya tanin cewa akwai ya yaudar kanshi dan yaudar kai ne. Abin da yake samun nan a waje na lokaci na komai ɗari bisa ɗari yanzu za a same shi to tsakani da Allah bai kanshi adalci ba. Sannan kuma in zai gane shi ma na canzawa awa biyun da yake yana waya da ita ko awa ukun da yake waya da ita a da yanzu tsakanin shi da Allah in ya fita kasuwa yana yi baya yi saboda yanzu shi ma a nashi shi ma ne abin zargewa ma ita ba mm. saboda shi ba gaira ba saboda ya san da aikin nashi dama can da aikin da yake bai canza ba amma yake samu wani lokaci yake aure yake waya da ita amma yanzu duk da cewa tana gida ya san cewa ita aiki ne tana da uzuri shi bai da wani uzuri mm. amma ya canza bata ce komai mata ba sa wannan korafin amma ake korafi akan mata ba wai ina zama lauyan mata bane saboda ni abu ne wanda ke da gani <laughs> to gashi dai ga dukkan alamu <laughs> eh, kuma haka eh, ne eh saboda na riga eh, ina da wato ina da aure ina da ƴaƴa ina ganin abin da nake akwai lokacin da kai zaka dawo aiki za ka ga an kwashe yaran za su zame ka kai za ka yi bacci sai a ce su ta, sai a tafi wani in za su tabar ka huta kai musu wannan uzurin za ka ga in ba za su yi bacci ba sai kila kai kai awa uku hudu da bacci kuma ma a haka zaka samu wani da ba zan ce rashin tausayi bane ba da rashin uzuri mm. za ga lokacin da ya tashi shi ma ke ta tashi mm. wanda kowa wata ra'a kwanta ba ko ba haushi ya ce wanda zaka bacci da wanda daga ka tashi da ana manta da wannan to kin kinga ana canzawa da tana samun lokacin sha'awa biyar yanzu an samu ila awa ɗaya ma aka rage tana dan wallahi kokarin da suke yi ba kowane mutum ba To kar ka ce na katse ka mm. Malam Abu. Bari in dawo gefen Malam Salisu. Malam Salisu ka ji abin da Malam Abu ya faɗi na cewa mata da dama a lokacin da suke gidan iyaye ba su da wato time inda suke da shi ba 100% ake ba su komai da komai na fannin rayuwarsu ma'ana suna cin gashin kansa ba hmm. to amma daga sanda mace take ganin ta yi aure to abin da ya ya sa take canjawa ta kila saboda tana ganin nan fa gidan mijina ne shi ya sa take iya canjawa akwai kuma wasu abubuwa ma da take yi wanda bai kamata a ce ta yi amfani da wannan abun mata kaman dama suke gani ina ga ai nan gidana ne zan yi abin da na ga dama to irin in yi abin da na ga dama din sai ya sa ta kuma ta yi abin da bai dace ba kana ganin haka din ne eh gaskiya yawancin mata kan hakan yake kasancewa tare da su saboda a gida kan suna ganin yawancin abubuwan da yake faru a gida su suna ga ana musu yawanci a gida yawanci zaki samu kan wata mata dawo daga makaranta abincinta sai da ta samu kamar yadda ya bayani dai mm. so lokacin kuma da ta aure gaskiya ne dukkan abubuwan da za a aiwatar a cikin gida ya rataya a wuyanta ne so amma ita lokacin da abubuwan suka rataya a wuyanta to a wannan lokacin ya kamata a ce ta gane cewa e rayuwar da ne a cikin gida daban da wanda da rayuwar da ni ta a waje daban da rayuwar da kuma zan yi ta tare da mijina daban mm. saboda a gaskiya kamar yadda ya ce yana ga kamar kar a ce yana bin bayan mata ne yawwa eh, maganan gaskiya yawancin abin da ya sa mata suke canjawa gaskiya daga laifin maza ne ah. yawanci abubuwan an fi samun shi daga gurin namiji saboda zaki samu wani namijin a waje abubuwan da yake wa mace irin gudun irin abubuwan irin ɗaukan nauyinta da yake na wasu abubuwa ya siya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan kuma mata a gaskiya saboda tunaninsu a duk abin da suke samu a waje in suka zo gida fa shi shi suke tunanin za su tara a cikin gidansu mm. so daga zarar lokacin da ba su samu wa'annan abubuwan ba da yake musu a waje to daga nan za ki fara ganin canji ya fara canjawa mm. an fara samun canji canjin da kuke magana so shi kuma bari gane cewa abubuwan da yake mata a baya ba yanzu a cikin gida ba ta samu ita mace tana son kulawa na farko mm. kenan irin kalmomin da yake fara mata na soyayya na jin daɗi to yanzu kuma ya riga ya mallake ta sai wa'annan abubuwan duka suka gushe daga gare sa baya ba ta samu to kin ga dole za ta canja masa a lokacin da baya tunani hmm. eh, to aji Ismail idan na dawo kanka kana ganin mata ne a karan kansu suke canjawa kamar yadda abin da aji salisu ya faɗa ko kuma dai mazan suke ingiza matan suke canjawa ko kuma dama tun can fil azal ba su fahimci junansu ba ne tun daga waje. Eh alhamdulillahi so da yawa in aka tsaya aka dibi rayuwar mata ya kamata mace ta fahimci cewar neman mace ga ɗa namiji kamar politicians ne ya je kamfe. Yana nuna bajinta da abubuwan da ko da an je gidan ma musamman ba zai iya ba amma ita zai nuna mata zai iya saboda mace sai da bajinta. In baka da bajinta kana ji kana gani wani zai zo ya ɗauke ta. so to kuma aka je gida to lokacin nan hali shi ne zai zaunar da ita mm. da halinta da halin shi da ƙari da haƙuri ya kamata duk macen da ta shiga ɗakin mijinta ta fa iya sani cewar fa duk abin da aka yi na neman ta bajinta ne saboda ta tabbatar yana da bajinta zai iya yi mata zama kuma mace sai da bajinta in ba bajinta mace ba ta bin namiji saboda mace in ka diba rayuwarta baki ɗayarta ita fa baki ɗaya ta yan bajinta ce da inda bajinta yake nan mace take To, a malama Zainab da malama Atine kun dai ji abin da 'yan uwa maza suka faɗi a cikin zauren namu. Shin malama Zainab idan na fara da ke da gaske ne aure na canza mace? Gaskiya aure yana canza mace. Me yasa kika ce haka? Saboda kin ga idan kai aure zaka je da niyan ibada hmm. da girmama mijin. sai ka je kuma idan ka kalubalanci wasu abubuwa da wasu halayen mazan sai ki ga ka koma kuma ba shi bane a a ranka eh. gaskiya aure na shafin duk behavior wata mace a duniya hmm. idan ta je da niyan ibada in ta samu wanda za a yi ibadan sai a yi hmm. ibadan idan ta samu wanda kuma ya bata matsala sai kiga ta koma kaman ba ita ba. To ba kya ganin ya dama can tana da nata halayya shi yasa za ta iya canja a kowane lokaci duba da cewa ita mai tarbiyya duk yanda za a juya ta za ta kasance mai biyayya ce a wajen mijinta? Haka ne amma girma hmm. kana girma kana kara wayo kana kara ilimi hmm. wani lokacin ai tarbiyyan da tarbiyyanka kake zuwa amma namiji in ka haɗu da wanda bai da tarbiyya sai ki ga tarbiyyanka ya lalace hmm. Wannan kuma haka yake, in ka samu mai tarbiyya haka za ku tafi sannu a hankali a hankali har ku kai juna ka bari. Ka samu mara tarbiyya ku kalubale iri-iri. Sai ki ga abun ya canza. Ko ni ya faru da ni, hmm. kishiyata, iyayenta suka ce ba ita bane an canza ta ne. To. Eh, sun ce ba ita bane don ba santa da wannan halayen ba. Eh. Kin ga ko aure ya bata ta. Haka. Haka. Aure yana bata tarbiya gaskiya. Auhaba. <laughs> Gaskiya. <laughs> to malama a da ki ji abin da mm. malama zai da ta faɗa ta ce aure kan bata tarbiya. Shin haka ne? To, yakan bata akan kuma samu akasin haka. Mm. ya danganta da me ka je ka tarar za ka samu tarbiyyanka da iyayenka suka yi maka sun kai ka islamiyya sun rene ka tun kana karami har ka girma aure ya kai ka to za ka je ka samu wani sabon abu ne ba abin da ka bari a gidanku za ka zo ka tarar a gidan aure ba za ka zo ka sake wani sabon rayuwa ne za ka zo akwai bambancin al'ada hmm. akwai bambancin zamantakewa akwai bambancin fahimta da kai da wanda kuka zo zama auren da shi. Mm. To idan tsakaninki da ke da mijinki akwai fahimta sai ki gani ta yi ta gefen dangin miji akwai akasin haka. Eh. To shi dama zaman aure ba ta inda ba a fuskantar matsalolin shi. Wani kuma za ki gani ga ki da ke da dangin miji akwai fahimta amma kuma zaman fahimta ya gagara da miji. ya danganta da abin da ka zo ka tara. To malama Zainab kamar me ke sa mace ko in ce me namiji ke mamace mace da zai sa ya canja ta a nan da nan a take. To abin da yake mata ya canza ta dama kafin a shigo gidan auren ai yakan zo mata da sauƙin kai ne. Hmm. Yakan zo mata da sauƙin kai ne ita ma ta tafi a sauƙin kai daga lokacin da zama ya zama. Hmm. To a lokacin ne halin kowa zai bayyana. Sai ya zo ya fara bijiro mata da wasu abubuwa na halayyansa. da bata ma san shi da shi ba. Hmm. Ko da a misali a ce kun shekara biyar da mutum kuna soyayya. to wallahi daga lokacin da kuka yi aure akwai wani abin da ya ɓoye miki mm. ke ma akwai abin da kika ɓoye mai to ta yi wannan abin da ya ɓoye bai yi daidai da tarbiyyan ki ba mm. ke kuma a lokacin sai ki rinka cewa to ni dama mijin da na aura kenan a lokacin kin ga ai tunani zai canza mm. kin auri mijinki watakila baki san dan sigari bane sai aka wayi gari kun zo zama ya yi zama zama ya yi zama yana ɓoye miki yana ɓoye miki rana ɗaya sai kika kama shi da wa'innan ɗabi'un ranar ba za ki bacci ba za ki ce to wani irin miji ne haka ina tare da shi ban taɓa sani ba dama akwai halin da ya ɓoye mu to wannan dalilin ma sai kiga ya kawo saɓanin aure haka za a yi ta tafiya a kasa fahimtar juna irin ta kullaci abin ita a ranta da sauransu haka sai su ta samun kananan matsaloli haka to wani kuma daga gefen dangin miji duk ba ta inda abin bai faruwa Allah bakar idan na dawo kanka lauyan mata. ba? ka To a baka ganin mata wasu ma sun kan yi rashin adalci. Mace abubuwan da ba ta yi a gidan iyayenta. Sai ka ga in ta zo gidan miji tana ganin to ai tun da gidan mijina ne zan yi duk abin da na ga dama. To baka ganin hakan ke sa wasu mazan ma su canja wa matan har to da extent ita matan ta fara rashin girmama mijinta har a zo a fara tunanin cewa eh kawai canjawan ta yi. Gaskiya ne ai dama ina so in zo wajen saboda ai abu biyu ne dama ai an kashi shashana ce ba duka ba. Hmm. Wasu sai ka aure tun tukuna za ka ga za ita wace ce ita saboda kuma wannan na da nasaba da a wato peer groups din su kin gane cycle ina tashi a cikin abokai na kawaye kenan hmm. wani lokacin ko daga ma iyaye za a ce miki ai wannan yanzu fa ke naki ne sai yadda kika ce za ki tana baka wani umarni na ba gaira ba mm. wanda shi ko namiji ba haka yake ba ana gaya muku na san iyaye masu hikima su gaya muku shi dan rashi ne rashin shi ake yi mm. wata in ta zo komanda take zama ita ta bada command daga lokacin sai a ja layi da an ja layi tukuna sai kin gane sai fara yin abin da ba yi a da ita ko bajinta idan ita ma kamar yadda Ismail ya ce ana yin bajinta ita ma dan ta appreciate wancan bajinta wato ta yaba da wancan kokarin da ake mata shi sa ake ganin tana wasu kokarin to da kowa ya janye ya janye kokarin da yake yi shikenan to kowa ya canza wanda ake gane kawai wanda za a ji nashi shine wanda fi baki kai in aka ji naka za a ce ai wanda ta canza ba haka take ba kai namiji kenan ka zo ko kuma kace kina haɗu da shi kace wallahi Isma'il ya canza da shi ga yanda dan abu yake haba ba in unguwa zan zo shi zai kai ne da shi yake min kaza amma yanzu Isma'il ya ce a ina Ibrahim ba haka yake ba ni kin ga duk waɗannan abubuwan daga cikin abin da ki mai kaza ki mai kaza da an fara ɗaukar irin wannan shawarwarin za ki ga cewa to kowa ya sauya yanzu abin da ke ƙara kawo wannan gagarumin sauyin shine cewa rashin tsari idan mutum is not organized mace shi is not organized a gidanta that's some problem kamar yadda muka yi magana dukkan mun yadda cewa a da tana da hidindimu kaɗan a kanta amma yanzu sun karu to matsalan hidindimu sun karu ba ta rage kuma wasu hudodi na wanda ba gaira ba sabar ba kamar social media kamar wasu unguwanni da ba gaira ba sabar kamar wasu abubuwan da ba ta shiga da ta rusa shiga su to idan ta gane ina ce organization ina ce ta zama organized shine cewa anan tana iya tsara kanta yanzu cewa a da awa hudu ko biyar gare ni a gida amma yanzu hmm. awa biyu zan yi sauran na aikin gida ne kin ganta wannan tsarin canjin nan ba zai bayyana ba karara wasu daga cikin wannan daga cikin abin da ke kawo canjin da ake gani hmm. da za tana kaza za tana kaza ba za ki gane haka ba sai tukuna ta fara samun yara tukunna sai ta gane da tana baccin awa nawa ya karfe bakwai take tashi ko takwas to yanzu ba ta tashi wani lokacin za ta fara haɗa abincin yara ta kai su makaranta da irin waɗannan mutum kiga a ruɗaya yake ganin cewa ba ta bata da tsari za ta tsinci kanta a irin wannan lokacin kinga za ta iya cewa za ta iya wayar gari in ba tsari abubuwa ga baki ɗaya sun ce mata ko ba ta iya yi ba za ki ga cewa dan ma wanda take iya yin ba ta yin shi ba saboda tsara kanta ba ba ta bacci akan lokaci ba ba ta kaza akan lokaci ba shi ma mijin kuma a lokaci guda sakin mata ragama komai ɗari bisa ɗari ɗin nan da cewa komai sai ta yi za ta mai kaza ta ma yaran mutum ce To ma sauraro ga dukkan alama dai a daidai nan za mu dakata da wannan tattaunawar namu sai ku tara da mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa ma sauraro kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu za mu koma ga fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. ke masu sauraron mu in muka dawo gefen wake-wake kuma a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani matashin mawaki wanda zai bayyana mana irin gwagwarmaya da kuma hanyoyin da ya bi domin ya ga cewa ya samu nasara a cikin wannan wato fage na wake-wake amma kafin nan bari mu ji ya sunan bakon namu na yau. To, kamar din da sani suna Nazir H. mai atamfa To a matsayinka na matashin mawaki shi mai jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsim cikin harkar wake-wake? Eh kin san ni gaskiya ma na farko tun ban taɓa tunanin cewa zan kasance waka da zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi sana'in da na da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin wake-waken yarinta mamata tana faɗa min takan yi min wasu mata tsokana ta haka kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni haka ana gaba gaba gaba gaba ya zo har na fara kasida da na fara gaskiya na fara yaban manzara to daga nan kuma sai abun ya ta gaba gaba gaba har zuwa yanzu gaskiya to wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka eh gaskiya hakuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba irin wa'annan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake ban damar da komai zan samu a ni dai kawai ya za na a cibin kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni da zan same shi a guri to zan ci gaba da girma shi fata ni ma na kawo ne ke kuma wata ma na wuce yanda yake haka ne to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe waƙe eh na farko da na fara waƙa, ina samun matsala gurin kiɗa irin wayan da ake wa kiɗa hai na zo na fara koyon kiɗa da kaina na zo na fara buga kiɗa to na fara na koyi kiɗa saboda waƙoƙi na ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu waƙoƙin da kiɗan da an sassan su kuma ni ma kiɗa waƙoƙin da aka sanna a gari dinni ne da sauransu. To ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka mm. amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da ka ce za ka fara a lokacin. Eto eh gaskiya da farko ban samu ara ba har yanzu ma. kafin nan babanmu kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi bayana haka mahaifiyata da ya yi na duka sun ce min in je in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba a san yadda abincin mutum yake ba ni dai kawai kula da ibada to kana da ubangida ne eh gaskiya akwai baran ce babu ba ubangida na bare Umar M Sharif ne duk duniya ma sun san wannan to wani waka ka fara rerawa eh wacce na fara rerawa ko kuma wacce aka sanar da ita a gari wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa mi a tamfa ne a cikin zauren namu eh sun kai hudu ma amma wani baran yi daya akwai ta yake cewa ga gidana mm baby kuɗi na baby mai kike so faɗa min na baki kyauta ta soyayya waka gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin waƙoƙina kuma wanda aka sani su biyo baya. Suka biyo baya. Eh. To shi ka shiga daga ciki. Eh wannan shi ma lokaci ne. <laughs> Ah, wallahi lokaci ne. A ƙarshe me za ka ce? Eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoya gaba ɗaya. waɗanda suke bibiya na suke saurara waƙoƙi na ina ƙaunar su kuma insha Allahu ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na waƙoƙi da nake shirin yi musu kuma insha Allahu kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu mm. creating nayi kuma suka amsa zan ci gaba da basu su nishaɗi ta wannan salon insha Allahu to da wani waka zaka rufe mana ƙarshe ita bai rufe da yar shila wata waka ta yar ah. shila <laughs> wacce ake cewa amsa na gidan shila duba hakan na yi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da yar shila amsa haka masu sauraro muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da mu wato Maryam Bako a wacce aka fi sani da Mary Mills inda za ta yi mana bayani kan abin da za ta girka mana ni ta yi bayanin abin da za girka ma har manta sunan to amma aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to bismillah Maryam Assalamu eh, alaikum. Eh, da yau dai za mu yi potato wraps ne. mai sauki sannan kuma da low budget ne shi ma. Mm, ma'ana ba za a kashe kuɗi sosai ba kenan. Eh haka. Abin da muke bukata da wannan muna bukatan kwai, muna bukatan fulawa, muna bukatan dankalin turawa, muna bukatan kayan miya, sai kuma nama amma wannan optional ne. Mm. Shi kenan abin da muke bukata sai dan siga mm. muke bukata. To bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwan me za ta yi? ok da farko za ki samu da kwanki ki samu fulawan ki kofi biyu ko kofi ɗaya ma dandin da yanda kike da son yawansa mm. so kaman kofi biyu in kika samu za ki saka kwai guda ɗaya sai ki sa ɗan siga ki sa ɗan gishiri in kin sa ɗan gishiri shikenan sai ki kwaba ba za ki sa komai ba sai wa'annan in kina so sai ki dan sa flavor ba vanilla flavor din ki ɗan kaɗan in kika kwaba shi ki kwaba shi ya ruwa ruwa kamar zaki yi na fulawa in kika kwaba shi sai ki zo ki fara soya su kina eh, sa shi kwabin kenan eh kwabin in kika kwaba shi kamar wani na fula wanda ake yi na yara ko crepes wanda turawa mm. suke yin shi so zaki dan sa madara sorry a wajen kwabin eh sai ki saka in kika zo sai ki soya shi kina tarawa kina tarawa mm. shi kuma dankalin zaki dafa shi in kika dafa shi sai ki zo ki daddaka ake cewa ko mashin za a mashin din shi eh, sai ki zo ki mashin ɗinsa sai ki samu albasan ki kiɗan soya ta kiɗan tana tanana ta albasa in kika dan tanana ta ki sa mata dan su spices din ta to anan ne idan kina son dan naman kin yanyanka dan naman ki kanana kanana kin saka ko kuma ɗan mince meat ki in ma ba kiya so ko kuma ba kiya bukata ba sai kin saka ba sai wannan dankalin da kika danna daddaka shi din nan sai ki zo ki zuba akai kika sa ki seasoning ɗinsa ki spicing ɗinsa ki dan jujjuya shi da dankalin nan to in kin gama sai ki zo kina sakawa a tsakiyan shi wannan kaman wai na fulani da kika yi mm. crepes in kika saka sai ki zo kina dan nada shi kaman zaki spring rolls mm. amma zaki yi shi da dan fadi da girma ne wanda zai miki kaman square haka mm. in kika tattara su sai ki zo a oven tray ɗinki sai ki dan shafa dan mai kaɗan ko dan butter ki saka shi a oven sai ki yi miki kaman wannan 10 minutes a oven inki ki dan gasa shi a medium heat in ma baki da oven za ki iya dan shafa button ki a cikin frying pan eh sai ki na dan gasawa ga dan sama da kasa sama da ƙasa to kin ga dai shi ba shi da wahala ga shi da sauki zaki ki amfani da shi karyawa ko sawa yara makaranta su je da shi makaranta to uwar gida a gida kin dai ji haɗin da bakuwar mu a yau ta yi mana fatoto raps inda wannan hadi dai na san ko batawa mai gida rai aka a gida dai aka mishi wannan haɗin a matsayin abin da zai ci na karin kumallo to an riga an wuce wajen haka yake masu sauraron mu da fatan za ku gwada wannan wato nau'in abinci da muke kawo muku a ko da yaushe saboda ki burge mai gida ko kuma ki burge mutanen gida a gida ba lallai ma sai mai gida za a yi mai wannan ba akwai yan uwa da abokan arziki da za su kawo ziyara inda kina buƙatar me zaki karamin abu da zaki kawai saboda ki burge su to ga satan an sanan bakwar mu a yau ta bamu da fatan za ku tara da mu a wato shirinmu na gaba don jin me kuma mu za ta sake kawo mana na nau'in kwalama iri-iri da muke gabatarwa. To masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an gaishe ki. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu ya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba Amurka yau ta gaban su kwarai ba za su bare